يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار إخوانا إلي علم الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن جمعة عشرين لهدو بوتن سفر شكرا تدبو الإير الثلاثين لبيو wanda daidai da ashirin da takwas ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da sha ɗaya muna kuma a wannan cibiya ta sahabbai mai albarka insha Allah a nan garin Sokoto za mu tashi daga kan babi da samanin a cikin kitabu salati na sahihul imam al-bukhari أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليش قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بصر بن سعيد عن أبي سعيد الخبري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه باب haukati والممر في المسجد babi mai magana game da ƙaramar kofa da kuma hanyar shiga masallaci wai ya halarta a masallaci a wata 'yar ƙaramar kofa kafa ta musamman ta shiga wani muhimmin mutum a masallaci walmabar da kuma babbar kofa ta shiga kowa da kowa wai ma'ana a masallaci ana iya samun manya-manyan ƙofofi kamar ƙofar kudu da ta arewa da ta yamma kan a gabas sai a samu wata kofar shigar neman ko kofar shigar sarki ko حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كولي هو بن سليمان قال حدثنا ابو النضر سالم ابن ابي اميه عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ولن اسنادي ما لم يدد ما سنتي اكو كسكري اسكنصار صوابه عن أبيد بن خنين وعن بسر بن سعيد كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما لأنه ما تتصور كوكا دوبا عمدة القاري ذاك قد كتن بيان إنما لأي شيء ما ابن حجر يا توفى البركة bakin ساكوكم أن بياني أتكين وصل a آه نا هجيل بن نديسي bin hadisi littattafan ilal ba ya cuta ba saboda hadisin da yana nan a matsayin sa na inganta kuma wannan magana ta cewa akwai kuskure ba wai buhari aka kuskuranta ba buhari ya kuskurantar da isnadin a wani guri kala muhammad ibn isma'il hagal isnadu fihi khata kenan wa aka kuskuranta eh sunai ko abun nazar kun da kuskure a kawo wannan riwaya هناك إمام مسلم شبه كيكا وشبه عن أبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري وهذا أصح وأنا يا في إنجلتي أذكر إن دقوالي يا أكساميشي لمكن أبيد عن أبي سعيد وبسر عن أبي سعيد تكسي أبيد عن بسر عن أبي سعيد فوالنا انت قال محمد بن إسماعيل يا سلاتنا جي ولياي ويا دقا Eh, ya suna uban nan na wajen kunna alfa ya ce eh tsamiye yaro da tsamiye yaro ya ce da Allah a ta mana sunan Bukhari ya ce kamar da aka yi jira Abu Dawud ya ce eh yana jin sunan Bukhari bai kai matsalar sunan littafin Bukhari ba yawan ku san sunan Bukhari kan malalle ko me sunansa أبو عبد الله كناية sako محمد بالضبط محمد ابنه ابني ابني المغيرة ابني برجزبة الجعفي ال هذا فايدة وهلا يوشيكا أكا يفيشي مئة وكم مئة وأربع وتسعون كلاكما على صواب مئة وأربع وتسعون جريدة سفائل ده هدو بايرة سوى مالك في شكرا نوشينا دا شوى دسارة إمام مالك يا رسول أريد سفائل دسارة وانا يتيج أريد سفائل شكرا نوشينا كان نسي شكرا قوم شاجرة سيدك مالك شكرا قوم شاجرة قصص الناس عن بخاري لو شريه بخاري يتكا a ɗari biyu kai daga haka ɗari biyu ɗari biyu da da hamsin da biyu a'a kai kusa da hamsin da ba kai ba eh? da hamsin da shida shekara nauke tsakaninsa da musulun ba su da yawa da ya hannu guda eh za mu faɗi za mu faɗi shekara nan tsakanin bukari da musulun لما تريدو كتير هم كل كده مسلم فا تريدو تريدو ولا فخ يصير بس تجند يا أهم سكرة ديال تريدو بس تجند يا سؤال الإمام البخاري أنا كده سأل جعفي بالبيت جعفيون لا رباواني فرق شيء مولاني مولان جعفيوني قال لي انت دي مولا باواني amma shi bukari a nan ba na bauta ba ne tunda maulansu iri-iri ne imamun nawawi a cikin tarihi tazibul asma'i wal lughat nau'i ashirin na wala'a ya kawo daga cikin su akwai bawa na bashi in bashi yadda bai da ya sai ka zan bawan wani ba irin wannan bauta ka zan maulan wani wannan su maulan islam kakansu shi musulunta hannun banu abin nan ju'al ju'ofiyin

bukara da cikin rusasshiyar tarayyar soviet akwai wani malaminmu da ya je garin tun rasha ba ta daɗe da wargajewa ba ya je ya rubuta littafi mai shahid fil bukhara muna da shi a wannan labarin sai shi doktor yahya al yahya a lokaci yana din na student affairs ta jami'ar musulunci ta madina yanzu kuma yana cikin fitattun farfesoshin tarihi na duniya yahya al yahya shi ya rubuta مرويات أبي مخنف الطبري في تاريخ الطبري أخي أبو مخنف لوط بن يحيى الطبري ينادى مرويات نقلية غالبا الأولى بكتي دي إيشي أنا بقرأ كانت دون مرويات أبي مخنف ما تكتب إيشي يعني بس هي واري رواية سنة إيه، تاريخ الأمم والملوك إيه، في الدليل مساهد في البخارة من الشيكو كرمتها za ku sha mamaki wani sai ya zubar da hawaye za ga yadda masallaci kuma gidan giya ai kuwa abubuwa masu ban tsoro sai imam al-bukhari ke nan ainihin kasar rasha ne yanzu mun zo ga hadisin abu sa'id al-khudri قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال منذ أن لا يهدب أسكن في كسوى إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده وبنجدي يابا ونباوا زادي أرفتي عبد ونبا بالنكرة ونبا الله الله يا باش زادي بين الدنيا وبين ما عنده هكذا دنيا يتيسو كوينا صعب انت قولين الله فاختار ما عند الله إذا على بلك يقولين الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه أنا أقول له أبسي أبو بكر يفشي لكم كان فقلت في نفسي أبو سعيد التسرس علينا ما يمشي هذا الشيخ شرد التيلي بيسا شكوحة إن يكون الله خير عبدا بين بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله وأن يضع باوا ذلك أسان الدنيا لا عند أقول الله لا يكون عبد زي التيلي لأنه كوكا كمان كان عبد الله يكون فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد ليس كده بقى muka gano ashe wai manzo الله شيني wannan كما kuma an ba shi zaɓi ne ya ci gaba da haka abu kare ke kanka wa kana abu bakrin a'lamana ita abu kabir ya fi mu ilimi me yake nufi nan? ya fi mu fahimtar manzo Allah in yi magana al-ilmu huwa al-fahm malami shine wanda in ya karanta yana fahimta A malami shine wanda kawai in ya karanta yana fassarawa <laughs> ku gane bambanci da haka ana iya karanta magana a fassara ta ba tare da an shiga da zurfi cikin ma'anarsa ba wannan shi ne abin da radiyallahu an abu sa'id yi da ya ji wannan hudu ba ya ka lalle ko amma da yanzu ba a ya taimaki kansa wato wani bawa ne aka ce da duniya a wurin Allah wani ke sake shi ya zaɓi wurin Allah ko ni ma inda za a wannan zaɓi bai san inda an karfa ba shi ka bakar ya gano kenan mutuwa ce ta zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sai na kukan ne na kukan za a rabu da shi قال يا أبا بكر sai manzo Allah yake ya Abubakar la tabki kalil da kuka inna amanna an-nas alayhi fi sahbatihi wa malihi Abubakar ku sani jama'a wanda yake kowa gori a kaina game da bokantaka da kudin da ya mallaka shi ne Abubakar babu wani wanda zai iya mini gori da cewa ya zauna da ni na jira ifi da Abubakar ba wani wanda zai iya mini gori da cewa kudin sa sun amfani ne in banda Abubakar kawai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abokansa shi ke taimakawa amma game da abubakar abubakar ke taimaka masa don shi ne attajiri dan kasuwa amma taren da ɗaɗɗiya ce sun kuruciya suke tare manzo Allah ya girbe shi da shekara biyu ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر ان دا yana yiwa in tsayar da wani an takara mutum guda yace wannan shine badaɗayi na to da abubakar ne zan zaɓa da an ce mini wa ka zaɓa zan ce sai abubakar amma manzo Allah bai da wannan damar saboda kulla tana da bambanci da mahabba tana da bambanci da ukuwa tana da bambanci da mawadda tana da bambanci da musahaba duk wata kalmar da za ka kawo mai nuna ana tare to khalil ya fita فإنه الذي تتخلل مودته سواد القلب شيني وندس أنا نمكن يا تصدق وتو حنش الزوجيه don haka ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam damar ya rika khalil bayan shi Allah ya ce shi ne khalilinsa ne haka ya ma Allah tarayya to sai mun zana kansa ce walakin ukhuwatul islam wa mawaddatuh amma akwai in wantakar musulunci da kaunar musulunci a tsakani ne da wa tsakani da amma tsakanin sa da sauran jama'an musulmi la yabqa yanna fil الباب fil masjid babun illa sudd kada a bar wata kofa a masallaci sai an toshe ta illa babu abi bakr sai ka kofa abu bakr wannan ya nuna kenan akwai sahabbai da suka yi hanyoyin shiga masallaci daga gidajensu kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya bada umarni duk a toshe waɗannan hanyoyin amma a bar tawa wanda ta zo da kenan waye liman waye shugaba saboda shi kaɗai ke da wannan alfarmar ta yi masa kofa mai zaman kanta wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan isharorin da sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi jama'a masu nuna ya zaɓan mana shugaba sun bi kisa wa zai kawo mana wasu daga cikin isharorin da manzo Allah ya banda wannan eh liman sai ya ci liman kaga in mun ce na ɗaya سوى أرثي قفر كوى أبرت أبو بكر نبيو أنا أسيلي مما كل أنا أسيلي منكو وأنا ما أسيلي ببقى أبنى سابس كإن تياد لسي فقط إما يزي ما سيدا قولن تبع الدين مو كم يرجي الأمر الدنيا عند كي يدي جاك الدين لن يبقى يدي جاك الدنيا أنا أدائك يعني يبقى أنت أتعير الإيمان أنت أكرت سيامان وأنت أكرت خمسلا أنت أتعير الإيمان لسي سيدي كيف يكون أكرت Hmm? abu ne mun zaɓi rabin ce misali mala idris bije sai mana takarar gwamna ya ke nan eh tsarin ya bambanta ko saboda su a can gabaki ɗaya suka bi kauya ga musulunci muku yanzu mun raba muna ganin siyasa daban addini gaba yan siyasa daban masu addini daban siyasa in ka diba duk taron nan kafin ka sai da ɗan siyasa sai ka yi kamar kana yi ban ce babu ga su ne na ganin wasu kuka yin siyasa har da wasu 'yan takara ma ina gani a nan to takar takarar da gaske na Allah za shi nasara da ma duk dan takarar da ke zuwa karatun addini da wanda ke halartar masallaci da masu ƙoƙarin sai da kama addini abin da ke so ce abu na farko rufe kofa kowa sai ta abakar hujja ce akan abakar ake so zama shugaba abu na biyu yi masa liman hujja ce ta shi ake so zama shugaba saboda lokacin limanci bai da mamanci da shugabanci abu na uku sarka faɗi eh? ba shi amirul hajj shekara ta takwas amma wannan ta ga ba zo karshe ba dai yana ciki amma bai cikin manya manyan alamomi sai wani a da ka yi kai saba da amsa a zubar mutane gangara can gangare helele ha sallallahu alaihi wasallam shi kenan wannan da daga cikin manya-manyan alamomin cewa abubakar ake sai zama shugaba cewa wata mata ta ce manzo Allah ce wata mata ki je ki sake dawowa ki je lokaci ka zaki da sai zo ba same ka ba fa amma tana nufi in ta zo ya riga kika sai ki zaki kama abubakar kenan wane ne a kujerar sa ha wani dalili ko wata alama ko wani nuni ishara nuni ya ishi mai hankali hujjojin ku sun kare sai eh, sallallahu alaihi wasallam ban ji ba wani zai wannan yana nuna cewa musulmin kirki wanda na shi so zai shigo abubakar shi wanda yana nuna darajar abubakar ne ba yana nuna shi ne shugaba ba muna maganar abubuwan da manzo Allah ya matakan da ya dauka da ya gwada mana yana so abokan shugabanci nan sallallahu alaihi wasallam ai wannan shine ya mun kawo wannan shine na juma cewa an an ma nada shi liman gabanin shawar manzo Allah ai wani shi da hujjojin ku sun kare na'am bismillah a'a wannan duk yana nuna darajojin abokan ne ba bayanan da shugabanci na to wannan ba aikin manzo Allah bane amma yin yana cikin hujjoji sai sahabbai kansu sun saka mu abokan cewa kana abubakarin a a'lamana abubakar shi ya fi mu ilimi ko wanda ko ya fi su ilimi ai ya kamata ya zamo shugabantar a gaban su amma dai akwai nasi ban da wannan mai wanda ya dan fi zama karara an eh صلى الله عليه وسلم ثم عمر أحسنت yana ciki amma dai sai muka su sahabbai ne yace in suna ta isa ake duk al'ummar nan wasu shi ta Abubakar sannan ba nan ba sallallahu alaihi يتي يتي أبنا إتئي لأباك وأخاك أكتب لكم كتابا لا يختلف الناس عليكم بأبي ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إجيك كلابا ضيتي لأوانك وروب سامك تكدا حدثا أسامك أقالي أفين جلوك سيكي خاي الله ما بزير سبا من مليبا راسي الدبس أنزع يا أبو بكر هو هكذا الجفر الله في الدبس لا كذا أبو بكر من مليبا راسي الدبا لا كذا لا أبو بكر حسن أسامك أقالي بخليفة أبو بكر ba wanda ya taɓa jayayya da abokar da shugabanci ko akwai ko ballantana a ce an zare takobi babu ba wanda ya taɓa zare ma abokar takobi a kan shugabanci duk da waɗanda suka zare takubba a zamaninsa ba sun zare ne a kan kujerarsa ba akwai dai na farko akwai annabawan ƙarya akwai murtaddiyar da suka ce to annabi ya kare kuma sai ne addini ya kare kenan akwai wanda suka ce to su dai sun yarda da komai addini amma ban da zakka don ne don addadi an ka ce ya karɓa ko baya خذ من أموالهم فكيف أبو بكر خذ من أموالهم ليه؟ يسكي قريب وليني متعنسى فكيف باموي فسريع كيس kuma ai daga baya sun dawo ko ba haka amma ai a da yake suna tare da murtaddai to kullum kare wanda suke cewa ai sun yi tawaye ma abubakar wannan ya nuna mulkin sa ba mulkin kare bane sai mu ce ali ba a masa tawayen ba shi abubakar da ya yi su murkushe sai ya ci gaba da mulki shi ali bai ya ko inda ya kamshi karshen su ba ce mulkin ma hannun sai koma duk da kuma mulkin kuka je nema ba wai ka faɗin wannan ko ba ka ba hmm. wannan hadisi ya ku jama'a bai kamata mu wuce ba ma sai mun tuna muku cewa akwai fa'ayoyin qur'ani masu nuna khalifanci abubakar kun tuna mun yi wannan magana ina ga ba karatun bukhari karatun wasu iya ne ko shakwai da iya kamar da ayoyin masu nuna khalifanci abubakar كفار faɗa mana da a wata sura ne الفتح احسنت ahsan ka ji ولا ka اعوذ بالله من ayoyi قل للمخلفين من الأعراب إيه؟ فتدعون إلى قول أولي بأس شديد سوائي إيه؟ سوائي إيه قول أولي بأس شديد ɗayan biyu ne ko ka ce faris ko ka ce rum in ka ce rum abubakar ya yaƙe ba ba haka ba in ka ce faris umar ya yaƙe in kalifancin umar ya tabbata na abubakar ya gama tabbata don umar abubakar ya kafa su bayan ya ɗaga sanda zai ɗaga ma ya kafa shi سأل تعالى كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلموا البابا قال الجزية لهم لأن فإن تطيعوا يطيعوا من من دعاهم وهو أبو بكر فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليت وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاب أليما ما لا يسكت ولا دو كود زوجين خلي بنت أبو بكر بقى مركز سوا ده بالاتفاق ولا الآية تفصيل عرف يرى يوم الزعلة صلى الله عليه وسلم كما تنكا تنتع الله تعالى يا فأتي و سيقول لك المخلصون من الأعرابي إذا انقلبتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فكيف يقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا كلمه بقى يرجع أعرابه في تساك كان من الله بقى شرع يوسع أما كما في أكتي أقوى لوقت اللي زاعة في صدوئي أقوى لوقت اللي زاعة جندلي أتي أعرابه صدوء أيأتي قوم أولي بأس شديد وانا ما كان بين فتح مكة سواء أولي بأس شديد في الدنيا بابو وانا آية تاتك بين فتح مكة سوسوء أي إذا فارسة سيروم كوا ويا فارسة عمر ويا روم abu bakar da haka kowannen suka ce ai maɗa a wannan aya ta tabbatar da khalifancin abu bakar idan khalifancin abu bakar ya tabbata na umar saba'un lahu da ne kamar da muka ce abu bakar shine ya kafa umar bisa da shawararsa daga cikin wannan daga cikin fa'idodin wannan hadisi akwai abin da malamai ke kira at-ta'rif fil ma'arid manduhatun ala al-kalim wato wacewa a cikin magana tsayawa a magana ba kowace magana dole sai an fito karara da ita ba kun gane ku me yasa muka ce ka anan salafu anan ce inna abdan wani bawa bai ce mala'ika jibril ya zo ya faɗa min Allah ya bani zaɓi ya to karara ba to akwai maganganu da ake ɗan saya na biyu malamin suka ce ah, mutanen kirki ko yaushe duniya ba ta taka karata kare a wurinsu ba ba ta da su ga ƙasa ba ta ga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi zaɓi ba yana so sai ci gaba da zaman duniya amma kuma sai zaɓi ne sai da wurin Allah wannan shi ne halin mutane ke duk lokacin da aka ba su zaɓi tsakanin Allah da wanda ba Allah ba to sun fi zaɓin Allah akan wanda ba shi ba duk lokacin da aka ba su zaɓi tsakanin duniya da lahira sun fi zaɓin ne da zaɓin lahira hmm. wasu tsakanin mala yana sai ke sun an baka zaɓi tsakanin musulmi da kafiri wa za ka zaɓa shi ya nuna ka zaɓi wa. musulmi nawa ne kafiri nawa ne ake ɗan runduna biyu ne da da ta Allah da ta ke ɗan ta zaɓi musulmi wa ka nuna kana so shi ya zaɓi kafiri wa ya nuna yana so yanzu magana ta ƙare wanda ya yi musulmi kuma ya ce bai son wanda bai so ne na uku malamai su ce wannan hadisi ya nuna muhimmancin yin godiya ga wanda ya kyauta ko da kana shugaba ko da kana a matsayi babba wanda suka taimaka maka rinka gode masu wani iyakarsa da abokai da amfaninsu lokacin da yake cikin kamfe يرجع يتاكا يكا أبو جاشيك لما قلت لك اليامن تعرف أقاقنا رسول الله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هيك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر أكما أبو بكر زوني لا أبو بكر زوني أتكي مثلا تي قاتارون جماعة شكر الإحسان أبونا قبا ما لنسك سي أخي أبن الاستئلاف النفوس وتأم قنا تدينوا يسي أزول أبنك يسسر ساكس an nuna kamar abu ka da matsayin manzo Allah amma da manzo Allah ce walakin ukhuwatul islam wa mawaddatu aw tarwa walakin ukhuwatul islam afdal aw tarwa walakin kullatul islam afdal sai dole banda abakar ma akwai soyayya tsakaninsa da sauran musulmi kaga kenan ba a bar su wayan da manzo Allah bai sauko an ba Abubakar ba abu na gaba malamai suka ce wannan hadisi ya nuna yana da a kula da masallaci kar a ba da dama kowa ya yanda yake su mutane sun bubu da kofofi magana ki duk a rufe su haka ba lalle ne a bada dama mutane su yi ta buɗe kofofi yadda suke so ba amma ana iya wa shugaba liman frog sarki ana iya hanyar da za su shiga daman sarki shine liman ka'ida sun yi naɗa wakili da shi da wakilin nasa ana iya musu hanyar da suke shiga masallaci ko da ta cikin gidan sarki ne babu laifi wannan bai zama laifi ba حدثنا عبد الله عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم الثقفي عن اكرمك مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولت حديث من أذو نوعي نابو سعيد الخدري وأنكم نوعي سيد العباس يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل ثلاث فرياتك في مرضي الذي مات فيه حتى أتكن سيو سنة أجل حاصبا رأسه بخيشة يا تور كنسد ونتألي فبولا كنيني مصدوك ينا سيو صوفي فقعد على المنبر في حول منبري يزونه فحمد الله واثنى عليه يقول الله يبا ما الله يدي يسابا فتو يا دولي اتنتي وان دزوجين يانا سي اسد وانين هن يساقو ثم قال سمن سي ودو بجي يتي انه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر بن ابي قحافه هم قالوا سو ودو بجي دا ابو سعيد الخدري يقول تو منا كيفتكم انا الا ابو سعيد كيف قال امنا يقول اصلا تتكيا حتى بدات في المسند لامام احمد جزء زي ايش هذا جزء اللي شاكي زعما كوكو لساتي برد المسلم شي اخي انا قال لكم اخي ان جنجي لا تقل لا تقل كثير كان من في المسند لامام احمد اما انا بخاري اكا وتورا ليه بلا هو لا مسمى كأما سنجي ليسا باين كان في شي قانون الله كمنا قلمه حديثي ندبو اكل اللي دهام سنجي شده هو ولو كنت متخذا من الناس خليلا إذا هذا ذولي بدائين لزي إن ركع دقى متعني لاتخذت أبا بكر خليلا لا أنا ما يبدأ أبو بكر خليلي ولكن خلة الإسلام أفضل أما إن والفكر في تافي هذا كلام خلة وأن خلة مطلقة با خلة مقيدة يسد عني كل خوفتي في هذا المسجد دو تكر مقوفة أسنان مثلا لو كروفيتا غير خوخة أبي بكر إن بند كوفة أبو بكر wannan ya nuna kenan akwai almamar babbar kofa ta shigar jama'a ana akwai ne akwai alkhauka alkhauka karamar kofa ana iya ta da falle ɗaya ana iya ta da falle biyu amma dai karamar kofa ce asalin hauka babu mu da shi a nan irin a kasashen turawa akwai wuraren da ba so yaushe rana take bullowa ba to zaka ga a jikin bango an yi wani ɗan area

قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد بادي لينون يا كما تأيو مسلاتي قوفو في أي مكأبا قوفا sannan a sanya makullai الغلق alghalaq makullai abubuwan da ake rufe kofa da su قال أبو عبد الله البخاري كينا وقال لي عبد الله بن محمد هنا نفخ الجعفي المسندي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة ابن جريج بيتي عبد الله بن عبد الرحمن بن عليم وليك يا من يا عبد الملك عبد الجراج بيت نفسه عبد الملك ابنه ابن جريج عبد الملك ابن جريج يتم يا عبد الملك يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها إنا ما كاغ مسلاتي إلا بنسئل كوف في الفرمال أكثر لو إنه ta tamanni ce ina ma da ka gani ba rikin da ka gani ba don kuma ka kaddara shi a cewa da ka gani din sai ka ce law ra'aita masajidan ibn abbas wa abwabaha la ra'aita shay'an ajaba ko la ra'aita shay'an jamila ko la istaghrabta minha ko la ta'ajjabta inda ka ga kofofin masallatai na ba da sun baka sha'awa wannan ya nuna kenan abdullahi na ba masallatan da yayi ya sanya musu kofofi kuma a zamanin ibn jirai babu su da akwai su da an ce ina ma ka gane su babu حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرج قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوان أسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى حدثنا أبو النعمان محمد بن المفضل السدوسي البصري وقتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حياة بن زيد ليس ما كان من زيد ما ليش علم عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة مثل منذ قال يا قبات مكة حوالي لوكتي يوم الفتح لوكتي بقى قريب فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب في منذ يا عثمان بن طلحة سيبوء مسك أوفا دمي جاء تبت بشي وعثمان بن طلحة الحجبي بمتى ننجد أن تصدر على هكي بوئي كعبة وزال بك باية بوئي لك الصلاة فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو زال هكي تسكين كعبة وبلال وأسامة بن زيد وعثمان وعثمان بن طلحة وكل من سكرت منذ ألف ثم أغلق الباب sannan sai ya kulle kofa ta ji shahidin wannan bani babul abuwabi wal ghalaqi a shi ana kulle a sa hiram ko kana gilba sai hiram mun rabu ne kusa sai yi hutu sun koma gida ko akwai baka ne kusa kowa ya san hiram kenan inda babu ba sai hiram, eh baka san shi ba kai dai ina ne ba zan fare ne ka san sakata bai da sakata da hiran abu biyu ne masu kama da guda amma an fi kiran sakata na waje ka gane na ciki sai a kira shi hiran wanda za ka ja ka rufe shi ne hiran kawai kallon sannan kusa da asali ne da ko larabci ko turanci <laughs> amma dai ba sai kama da asalin san ma hausa zunzurufi ba amma akwai amma akwai aro da ta ko eh, kalma aro ce ga alama to wannan su ne abokan shigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aghlaqal bab sai rufe kofa kenan ba wanda ne shiga ka'aba da tare da manzo Allah banda su uku nan ina Abubakar ina Umar ina Ali ina ina mutane da yawa duk ba shiga da su ba ko kun san sirrin da yasa wa'annan mutane aka keɓance su da shiga cikin ka'abar ku dan kwatanta da ina so ku rinka ijtihadi ai ku duba na farko akwai bilal me yasa aka shiga da bilal ya faɗi kalma amma ba haka ya kamata da ya saboda shi ne ladan akwai da ya kamata ka sa maganar ita saboda shi ne sakataren al'amuran addini da eh, ka gane ko dan shi ke abin nan shi ke kiran sallah kuma ya zo ya sanar da manzo Allah lokacin da yake so a yi kama haka shi ne sakatarin al'amuran ne al'amuran ibada so sai wa sai usama ibn zaid shi kuma shi ne sakatarin al'amura na cikin gida shi ke ɗauko manzon Allah buta shantale ɗauko takalma ya aje masa sanda kun gane ko shi ma manzo Allah ya zai yi tsarki shi zai ɗauki duwatsun da za a yi tsarki da su daga shi ko shi ne sakatare PA kenan shi ne personal assistant ko PS personal sakatare to sai Usman ibn Talha shi kuma shi ke da alhakin buɗewa da rufe Ka'aba za ka ga ya tantance shi ba shi gare to me yasa da aka shiga sai aka kulle saboda ba a so a ɗauki ta wata ibada ce ta kowa da kowa da haka ne da yau mun shiga uku da mun wahala domin an ce mutum miliyan uku zuwa miliyan hudu kowa sai ya shiga cikin ka'aba na akwai tashi hankali ba ƙaramin tashi hankali ko taron muna aka ce duk za mu shiga ka'aba in dai ba awa goma za a yi ba a yi time table ba za mu wahala tsakani da Allah don ba girma gare shi irin wannan girman sosai ba ana da gishi ɗaya guda takwas a cikin فلبث ساعة ثم خرج هي tsaya تأجم sannan ya fito kaga sa'a wani yanki na lokaci su lokacin da sa'a ta agogo ba ce sa'a dai wani yanki na lokaci jin kaɗan sai suka fito qala ibn umar ibn umar yace fa badartu sai ne gaggawa fa sa'altu bilalan sai da je ne karatu ta tabbi bilal fa qala sallati dake ya akai da kuka shiga ya akai tunda ni an riga aure sai ba ni to me ya faru har ire da sadarki da tsarkin kwaɗayin neman ilimi fa qala sallati قال ليت سمع ياتي فقلت في اي سنه الى يسلم حتى لي يسلم في منزل قال بين الاسطوانه ليت اكلم جيت اقول هاي نزل قال ابن عمر فذهب علي ان اساله كم سنه لا من تعلم بباجي يكون مثل مثل ركع نوريبا <laughs> وسيدا يدي باشي دوابا هذه يا سامولا يمي تهيتي سيدا قبائد اه اصوها صورا انت لا تبعي wanda yasa akwai sabani da raka'a nawa ne su ukun nan ba su ba da cikakken bayani ba amma dai in kuka kara bincika za ku ga inda aka ce raka'a takwas sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wanda shi ne hujjar wasu na cewa sallan walaha raka'a takwas ce wa li'anna zalika kana duha domin shigar manzo Allah a wannan ɗaki lokacin walaha ne wato lokacin hanci ne باب دخول المشرك المسجد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أفال فربطوه بسارية من سوار المسجد باب دخول المشرك المسجد sannan babi zai faɗi cewa cin na iya shiga masallaci kaga wato al-imam al-bukhari rahmatullahi alai ya tashi tare da mutanen hanafiya hanafawa suna ganin ba matsala a shiga masallaci amma akwai mazhabobi imam malik yana ganin kwata-kwata bai kamata mushriki ya shiga masallaci ba imamu shafi yana ganin ba laifi amma dai ban da masallacin makka akwai kuma ra'ayin cewa a'a mushriki ba kowane ba amma in kitabi ne kamar ba yahude ko kirista zai shiga masallaci in ba kitabi ba ne ba ya shiga da bukhari bai ba da ansa ba sai ya kawo hadisi حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد أبو هريرة يقول منذ الله يا أيك خيلا إيش ليه ممكن أفسر عنه خيلا كراتون أنت ساتيني هو ليه خيلا كينا حديث اللي ما قبل ممكن أنت سوا أنت ساتيني شيء كينا وكفى الله المؤمنين إيه القراءة والتفسير فجاءت برجل ما زال لها ايك وسجار ما وقبل نجد توجه نجدك ما كنت نجد شيني ليه جاء ما لها فكر امنا ما كنت جرينتك جداوه نجد شيني ولي يشد ولين ديك سما آه، حكى تنسى شيء اتهامه اتهامه ولين ديك راشي فهكا جاء مكة عندك اي قبس نجد شيء عندك اي يمه اتهامه ضرورة لك ثاني makka da iraki duk na فجاءت برجل من بني حنيفه سيسكر زودا ولي مسلم لدى قبيله بنو حنيفه يقال له سمامه بن اسار فربطوه بساريه من سوار الناس سيسكر دوري سيدا جيشي الى بسين جيشي اما سلاجي امام البخاري يا باب إمام مسلم يا داود ونعريس wani hadisi don ya nuna mana shi ne ya yarda da shi cewa masallaci ko kuma idan ya shiga masallaci da Allah ta'ala yake innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al haram hada alim hada me yake nufi gaba ɗaya shi birnin makka an gane shi gaba ɗaya ba a yi su birnin makka da haka da masallaci ne alfarma da masallacin makka da ma garin gaba ɗaya ba a yi su gaba za ka ita je ka raba gidda biyu ka ta sama makka za ka ga an sa layi zairul musulmi non muslim kai nan kai nan ba ku da dama ku bi duk wanda ba musulmi zai shiga makka to madina ma ta samu wannan alfarma iyakokin ta boda tun da ba musulmi bai shiga yasa abubuwan da aka tabbatar da ana bukatar da ba musulmi ba a ciki ba a yi cikin harami in yanzu ka je saudi german hospital wadda ke birnin madina ka je daidai baki bakinta za ka ga bakin boda aka yi ta kofar ta jikinta ta baya tana daidai da cikin harbi amma wurin shigarta da asibitin da abin da baya da hostas sun ma'aikata duk gaba daya wajen harbi yake saboda ne saboda ba iya rani irin wannan asibiti sai da mace don da masu ita ma mace ne za ka an ba su dama su yi a madina amma wajen gari kaga airport ba ta kai ta wajen harami da in ta kama a ɗauko wani injiniya ya gyaran jirgin da ba musulmi ko kuma kamancin wannan da sauransu da sauransu to eh, wa'anda suka ce halal ne mushrike shiga masallaci suka ce wannan aya ba tana nufin a hana mushrikai shiga masallatai ba ko da akwai bukata ko kuma akwai dalili wa'anda suka ce bai halalta فكرة ببر ودها يتكي جرم من مثلات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فكرة ومن تعظيم المساجد منع دخول المشرك فيها هذا مشركي سيداتي أما اذا تسكير مقالة يتكي أي تلم من ذلك ثلاث مقررة ينعنون بها هكذا ومن دي وانا ما أكله كتا دبل دبن ذاك تعمل شركي سيداتي مثلا مثلا مثالي بشي كتما shi ne lokacin da mushrikai suka zo neman fansa ƴan uwansu bayan an yakin badar gaba ɗaya masallacin manzo Allah suka rinka kwana don ba mai ba su musulunci ko manzo Allah bai hana su ba wanda shi nuna kenan babu cikakkiyar illa babu cikakkiyar laifi idan mushrike shiga masallaci in akwai dalili amma kar wannan ya bada dama ya buɗe kofa a cikin masallaci mushrike ya ga dama yana shiga cikin harkar sa ya bacci da sauransu ta ya kamata ma inda iko idan ba zai shiga ba sai inda aka kulle lalura ba yadda za a yi misali wuta ta lallace duk injiniyoyin musulmi sun gwada sa'a su sun kaza sai ce a kaga ko da an kira emos yana ya gyara sun shi emos shiga masallaci ka gyara wuta babu laifi in ta kama ke na باب رفع الصوت في المسجد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن آه، خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رفع الصوت في المسجد wannan ذي مجنى magana كنت أجمريا أمسلاتي حدثنا علي بن عبد الله حن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس قال حدثني يزيد بن خصيفة سنة يزيد بن عبد الله بن خصيفة ما أنا زنجي لا شكك خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل حتى إلى حتى مثلاتي sai wani mutum ya mini cingaro sai ba zan faɗi kasan cingaro ko فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال انتبه يا نبي وسيرك سلك المسلمين ورحى الخطاب سير يديه من إنذاره فقال اذهب فأتني بهذين سيك خير شهيد جعوان المتعنى يتقول أجل فجئته بهما سينزو مشي دسوجه قال من أنتما سيك كوسوا أيه أو من أين أنتم كنت جدا إلى كتي قال من أهل الطائف سكتين أو يواني مولد الآية فمكذب قال إيش كن يعرفتي لو كنتما من أهل البلد لأوزعتكما إن عندي كنت دانا دانا وأتو دانا مكذبك أنا جي مكتي ودبولالا ارفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سلا كم زانا كنت لك مريوينكم سيدنا عمر أنا إلى تأويل الآية يعني على فعلة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فحكى ضد بائي مثلا ثم زعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا مريا سبور مين سبور التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته مكرم تقيها حديث السيمجي حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجرك دينا له عليه في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب ابن مالك يا كعب نعم شيء قبل نعم. نعم يا كعب بن مالك نعم.

قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضئ الشطر من بينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق به حدثنا أحمد بن صالح سنن قال حدثنا ابن وهب المصري عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حزرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك هيك كان كمان النبي جلو كعب بن مالك يبادل الأباري cewa ya عبد الله بن ابي hadrat باشي حسين يليك بين باكن أزام النمز على صلى الله عليه وسلم في المسجد أكتمة التي فارتفعت أقواتهما في مريون سبحة الأذى واتو بياني كتنا لكي دنسا تو في أي نوكة في ليوا ها والله نوكة في أي شو بقنا لي في مريون سكريك الأبواء فخرج إليه حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته حرسي لمنذ ألا يجي مريون الناس ينسكي بلنسا فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya fito wurin su hatta ka shafa sijfa hujrati sai da tsage labulin ɗakin ونادى يا كعب بن مالك يا كعب يا كعب بن مالك يا كعب كوكما يا كعب بن مالك يا كعب بن كعب مناداني منادى إينا مفردي مرفوعي أما إيه سابو إضافة يا زما منصوبي sakata ya abdallah ya ka abu ibn na malik dinnan kana iya nasbarsa amma kana isma'il sakata ya ka abu ibn malik sai zan a dinnan tabi ibn tabi ne ne ka abu ya zuzu wajen amma na biyu ya ka abu wannan dole ka bar shi da ruku alsa me yasa kuma aka ce ya ka abu ba sai ya ka abun ba akwai illoli guda takwas da biyu sun haɗu suna yakan samu adamu tasrif ana akwai alamiya akwai waznin fi'il ka'ab fa'al waznin fi'il ne wannan ba a saba da shi a sunaye ba da ka'ab da sa'ad ba a saba da su a sunaye ba babin fi'ili ne sunan yayi kama da fi'ili da haka ya samu adamul insiraf haka baita ka ka'abi sai dai ka'abu baita ta ka'abun la yansarif illa idan kana nakiratan fa innahu hina idhin sare. ko wani ya zo gidan sibawai ya yi sallama aka ce yace aje a tambayowa ke sallama sai yace kullahu falyansarif يأتي أتي إبراهيم كون إسماعيل يكون لي إنه أنه أعجل في في بوهي بذل ستة أتي لي خليه أنصرف ستة أنا إسماعيل لا أنصرف <laughs> لا وإني لا أنصرف ستة قول له فإنه نكرة فلينصرف أكد أنه تجد حركة هذا إسماعيل ومعه إسماعيل آخر هذا إسماعيل هذا عالم معروف معرف تقول سوى هذا علموني هذا عن سنشي كده تكفت وما هو إسماعيل آخر دولنا بعثان شبا شيء إطلاق أنت كما مجهولي بجهة فالكوثر جياتي هيك تجرم كباو بعض على قال لبيك يا رسول الله wannan yana daga cikin ladabin da suke manzo Allah kuma mun faɗa cewa ba mu ji suna yi ma wani bayan shi ba mun suna cewa labbaika ya Abu Bakar labbaika ya Umar labbaika ya Ali ba ji wannan ba ga haka inna ala asarihi mawtalu duk mai kiran wani malamin sa labbaika to yaje sai mu dai muna kan hanyar magabata fa tara bi yadihi an ba'i shaqra min daynik sai manzo Allah ya nuni da hannunsa yace kabar rabi ka bar rabi daga bashin naka ya sai masa rabi sai ya nuni gargama ya kai alama ranar na kuma masa alama samun sha'awa kaka so ko kaka rama ko Allah ji kan babu da a shahiru da wannan wurare babu da yake da daɗin su fara da karatu iya kwatance da ba da misali Allah ya gafarta mishi haɗa mu da shi aljanna يتي تو bari rabi قال كعب قد فعلت يا رسول الله يتي من زال عن جمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم فقد يتي تو كيف تشبه يا شيخ ما لا يرجع يشرح من الحديث كما لو كسم يرجع قاري اما أبن da أبي مهنم إمام البخاري bukhari ya kawo da sai guda biyu ya kawo nassi na ko na farkon ba ma hadisi ne marfu'i ba mawquf ne sayyidina umar ya hana a daga murya cikin masallaci sannan kuma ya kawo an daga murya cikin masallaci manzo Allah bai ce danne ba kagar manzo Allah bai masa fadan ce ka daga murya So wani fikir za mu fita da shi a wannan babi hmm? ayyuhal mallamuna ha qulu ya mallamun ha hmm, hmm. ha عليكم السلام كل لورا كبارا لغا سيئ لغا في كان مغانا تقعي وكا إنه ذو كراسو كنا منع ديو أن سيئ لغا مريا سيئ لغا مريا سمو دل أما إن بابو سعي تأجم على سلاسي بسمو مسلاسي مزو الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبحانك الله مزعنجك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sha Allah mala Allah saka da alkhairi a tambayoyin da muke da su a nan su ne wannan yana tambaya cewa a dangane da bayanin da malam ya yi na halil to malam da Allah ko ya halatta in sa suna halilur rahman a yayi ma yawa wannan sai sa khalil ba laifi ana ya sa mashi ibrahim kuma ka sa mashi khalilu ba laifi amma khalilur rahman kam <laughs> wannan babban magana ce ba ya halalta wannan yana cewa malam ko hadisin da aka nuna cewa akwai a an rufe kofofi in ba na abakar ba ko yana nuna cewa ana iya yin kofa don wasu manyan mutane su rika shiga. Yashi mun faɗa da liman da shugaba ana kofar da suke shiga wannan aiki da abin sai hadisi yake nunawa in kace manya magana ce da amma tana yi ɗaukar komi da komi manya gami addini a shi shari'a ta yadda babba ne ba kwanda ba babba ne ko ba haka ba eh? a wani kasun guru kasun zumin jahili misali dan ta'adda dan kawai yana sa babban riga yana hawan babban mota wannan bai isa zama babban mota a addini ba amma da liman da shugaba hanyar da a yi kofar da ba su shiga masallaci ta gaba ko su gefen da hankali ya dace a sosai kuma wannan yake tambaya hukuncin a to shi kuma menene hukuncin shigan musulmi coci misali kuna ta kama an gayyace shi ko nan kana ga lawan sirri kana da ta amsa kan wannan eh <laughs> bismillah karamakallah so ni abinda na sani shine shigan musulmi coci in ba dai ibada ba ne kai da illa amma idan ya shiga manufar ibada to kaga nan ne matsala take faruwa akwai akwai hadisi insha Allah ta'ala zai ƙara duba shi ban sai magana kan shi ban dan da shi ma'anar shi ba amma dai abinda aka hana shi ne shiga coci don ayi ibada ba haka in za ka shiga misali don ka gano mana me ke faruwa ka ɗauko mana darasi ya abubuwan ke tafiya kuma ka leƙo mana shin wai ko ana ajiyar mutane gaskiya ne ko ba ajiya na tabbata na akwai masu musulunci a ciki amma haka kawai kamar da coci wurin zuwa ko wacce lahadi da kai ake sani ban yana baka shawa ta ga wannan bai cikin ɗabi'un addinin musulunci ita kai ta tambayar ko akwai ciko a to wannan kila mai yawa mallan zai yi ni gane abin da ya ya yana neman karin bayani akan rashin halattar labule zagayayi wato kashmir eh, rashin halarci mara idris ya yi maganar rashin halarcin a kewaye bango da labule annabi sallari alaihi wasallam cewa ba umarce ne in tukatar da bango ba da bango zuwa bango a yi labule shari'a ba ta da shi ba amma duk inda kofa da taga gaske a yi labule domin in an tashi a kwari a ga haske an tashi a jaye a buɗe kofa wannan ba laifi ba ne ba bai cikin abin da an hana amma zagaye ɗaki gaba ɗaya shi kuke ta ne rawun kwatin hanya rawun kwatin sani na kofofi da tagogi ko suna da yawa a yanzu ko ina ko duk gaba ɗaya ne ɗaki wannan baya halatta da shari'a eh baya halatta a sai wannan yake cewa malam lokacin da assalamu alaikum lokacin da shek bin usman hannu ya zo kunci ya ba da shawarar shirya darasi akan comparative religion karkashin jagorancin malam yusuf har aka ce da full time da part time to amma dai har yanzu ba mu sake jin magana ba ko akwai wani ƙara haske da za gaskiyar magana mun so wannan kwas ya kasance karkashin hawariyun saboda delegation of duty rarraba aiki yana da kyau akwai ayyukan da muna ɗauke da su in ya zan wasu ayyukan ɗauke mana za su taimaka mana haka inda suna nan zai yi su update din mu game da ni dai na haɗa su da shi kuma mun yi magana mun cimma matsaya a lokacin yana Legas. an gayyace shi wata tasha ta talabijin zai yi mukabala da wani fasko a Legas. kuma zai yi ta kwana biyu yace in Allah ya so da ya dawo za su fasu sai da haɗa su kuma na ba na suka yi exchange lambar waya malam Bello yana nan sai kina jana da lura yana birnin kan yau to wannan dai kamar matashi ya ce shi ne ya kamata a yi amma da in ban manta ba lokacin ta muka yi mutanen da ke da sha'awar su su yi rajista sunayen su muka kai ko ba a yi wannan ba kuma ni kaina na faɗi ina da sha'awar in koya musamman malam Muhammad bin Usman Aran nan ya faɗa mana magana babba a nan saman nan yace wallahi duk Najeriya ba wanda ya san addinin Kirista kamar Hussein Mujera yace kaga duk wannan fanni nake shi ma ya shi ma yana muƙabala da Kiristoci yana wannan course na comparative religion a shi daban-daban amma ya bada wannan shira ga Hussein yace yana nan hannun kawo kun faruwa da shi da haka muke wannan tunanin to in Allah ya nufa za mu sake tunatar da hawariyun su sake zuwa wata kila sati ne zuwa sai a sake neman in ma dai yana yiwa a sake zuwa a ba da sunayen mu duk adadin da ke akwai domin a san an tsaye da magana da shi a yi rajista mu ba da aji a sanya lokacin da za a yi karatu tambayi sun kare ko to akwai sunawa da sallama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين وندكي زولي a nan ringin فيدرال federal suna sanar da jama'an musulmi da kuma gayyatar su zuwa taron da suke shiryawa na wata-wata wanda ake tattauna muhimman matsalolin da suka shafi musulmi a duniyar ta yau taken jawabin da za a gabatar ko taron shine ƙuri'ar raba gaddama daga sudan sai ina sai wanda ya zai gane sai ina ne mai gabatar da wannan jawabin shine barista ibrahim gambo yaro sai shugaban zama bisa mutahir muhammad argungu ranar da za a gudanar da taron eh, ranar alhamis 29 ga watan safar hijira 1432 wanda ya daidai da uku ga watan februari 2011 ranar alhamis na sahi kenan lokaci takwas da rabi na dare a zo lafiya sai kamar yadda muka ce yau za a yi rabon littafan manhaji sunna ga waɗanda suka ba da application ɗinsu a makare kuma yau zai zama rabo na ƙarshe insha Allahu da masu rubutu application saboda haka waɗanda suka ba da application su tsaya nan gama karatu ya ma waɗanda ba su bayar ba kuma su ƙara ba malam yanzu wa subhanakallahumma bihamdik